Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau goma sha biyar ga watan Mayu ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar iyali ta duniya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza. A halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Litinin cewa kisan Falasɗinawa 58 da dakarun Isra'ila suka yi abin tashin hankali ne. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan faɗa a birnin Fara. Kanin labaran kenan. zaben shugabannin jam'iyyar apc da aka gudana a jihar gombe ya bar baya da kura za ku kasance tare da mu yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza bayan mummunan faɗin da aka yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin shekaru biyar. mai jagorantar shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya daga majalisar ɗinkin duniya nikolai mladenov zai gabatar wa 'yan kwamitin bayani daga birnin kudus daman dai da yawa daga cikin ƙasashe manya ƙawayen amurka irin su ingila faransa rasha da wasu ƙasashen larabawa duk sun nuna rashin jin daɗinsu da ƙudurin da amurka ta ɗauka na buɗe ofishin jakadancinta a can birnin na ƙudus inda suka ce matakin na iya daɗa haddasa tashin hankali gabanin taron kuwait ta rubuta wata sanarwa tana nuna ɓacin ranta da takaicinta a kan kisan falasɗinawa da yawa da dakarun isra'ila suka yi ƙasar ta kuma yi kira akan a gudanar da sahihin bincike sai dai jami'an diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya sun ce amurka da ke ƙasa ƙawar isra'ila da kuma ƙasashe biyar a kwamitin da ke da ikon hawa kujerar naƙi sun daƙila wannan sanarwar a halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya litinin cewa kisan falasɗinawa 58 da dakarun isra'ila suka yi abin tashin hankali ne kuma akwai damuwa akan abin da ka iya faruwa yau talata da ma nan gaba jami'an falasɗinu sun ce an jikkata masu zanga-zanga fiye da 2,700 a ɗauki ba daɗin da aka yi a bakin iyakar gaza a rana mafi muni da aka yi tashin hankalin bakin iyaka tun shekarar 2014 da aka yi yaƙi da isra'ila dakarun isra'ila sun sha suka game da yin amfani da ƙarfi kan falasɗinawa a bakin iyakar a lokacin zanga-zangar da aka yi makonni bakwai da suka wuce amma jami'an isra'ila sun ce matakan da aka ɗauka suna da mahimmanci wajen kare iyakarsu kuma sun zargi 'yan bindigar hamas da fakewa bayan zanga-zanga don tada zaune tsaye wannan faɗan ya faru ne a lokacin da jami'an amurka da isra'ila suka yi bikin buɗe sabon ofishin jakadancin amurka a birnin kudus dakarun isra'ila kuma sun ce mutane fiye da dubu arba'in ne suka yi zanga-zangar ana sa ran ganin ci gaban wannan tashin hankalin a yau talata a kan iyakar ta gaza da isra'ila Dakaran Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Fara, babban birnin lardin Fara da ke yammacin Afghanistan. Sabon faɗan ya ɓarke da asibahin yau talata ne bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita uku a cewar Norul Haq Kaleki mai magana da yawon rundunar tsaron Afghanistan ta biyu. Jami'an ma'aikatan tsaro da na harkokin cikin gidan Afghanistan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun daƙile 'yan Taliban a arewa da birnin fara. A wani taron manema labarai yau talata da rana sun ce dakaransu sun yi fada da 'yan taliban 'yan kilomitoci daga wajen birnin. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ga dukkan alamu haɗakar jam'iyyun 'yan shi'a da ke ƙarƙashin jagorancin wani fitaccen malami mai suna Muktada Al-Sadar mai tsananin adawa da Amurka na kan hanyar samun nasara a zaben 'yan majalisar Iraq da aka yi. Da kuri'un da aka kusan kammala ƙirgawa, haɗakar jam'iyyun da ake kira Al-Sadars na kan gaba a yankuna shida da aka yi zaben. Daga nan sai wata jam'iyya da kwamandan 'yan bindigar Iraki Hadi Al-Amari ke jagoranta. Firayim Ministan Iraki Haidar Al-Abadi da Amurka ke marawa baya na bayan abokan adawarsa, amma ya yi kira ga 'yan Iraki a kansa amince da sakamakon zaben. Ɗaruruwan masu goyon bayan haɗakar jam'iyyun Al-Sadar sun nuna farin cikinsu a kan titunan Baghdad yayin da aka sanar da sakamakon rabin kuri'un, wasu na cewa Wannan wani sabon babi ne ga jama'ar Iraki yayin da wasu ke cewa sakamakon ya kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. A makon da ya gabata jihar California ta zamo jiha ta farko a Amurka da za ta kafa dokar da za ta buƙaci 'yan jihar su sanya na'urorin tatsar hasken rana a kan yawancin gidajensu na zama daga nan zuwa shekarar 2020. Wannan umarnin a kan gidajen zama na iyali da kuma gidajen da ke da benayen da suka kai har zuwa uku na zaman wani ƙoƙari da jihar ke yi na magance gurɓatacciyar iskar carbon. Umarnin kuma na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke ƙara nuna kasala ko sakaci wajen ɗaukan matakan kiyaye muhalli, abinda shugaba Donald Trump ya kira dokokin kashe ayyuka. Magoya baya sun yi imanin cewa wannan matakin da jihar California ta ɗauka zai janyo haɓaka masana'antun makamashin hasken rana abinda su kuma 'yan adawa ke gani tamkar katsalanda ne da ba a bukata a fagen kasuwanci sun kuma ce matakin zai ɗaura nauyi ne kawai akan 'yan jihar masu ƙaramin ƙarfi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon da harkokin siyasa a Najeriya inda rikicin cikin gida na jam'iyyar APC ya kai ga rasa ran wani matashi a jihar Gombe. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani. In ji cewar kakakin hukumar 'yan sanda DSP Obed Mary Mallum 'yan ɓata gari ne suka haddasa mutuwar matashin da a yanzu suka kama mutane biyu kan batun. Bayan da aka gama election sai wasu 'yan iskan gari suka tada zaune sai har ya sa wasu suka samu raunuka. To a hanyar kai su asibiti ne sai ɗaya ya cika ya rasa ransa. To kun iya kama wasu daga cikin yaran kuwa? ke eh, ya kama guda biyu. A halin da ake ciki 'ya'yan jam'iyyar ta APC sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya soke zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihohi daga matakan unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi. Asabi da rashin bin ka'idar yin zaɓe wanda ka iya wargaza jam'iyyar. Sunana Jibrin Ibrahim jagoran shugabannin ward ward na this local government eh, alal hakika muna kira da babban murya ga shugabancin jam'iyya na ƙasa da kuma karan kai shugaban ƙasa domin shine uban jam'iyya a ƙasa lele ya sa ido a zaben jam'iyya na jihar bauchi da karamar hukumar das domin ba a gudanar da zaɓe ba a wargaza da wannan zaɓe a sake sabon zaɓe a jihar bauchi shine fatanmu shine korafinmu sunana ya'u yusuf wanda aka fi sani da ya'u soja abin yi ne muna kuka ga uwar jam'iyya ta kasa su yi adalci idan ba suna son kashe jam'iyyar apc a jihar bauchi ba ne a tabbatar cewa an yi abin da su suka ce a yi to sai dai kuma shugaban matasan jam'iyyar apc na ƙasa ibrahim da suki jalo ziri ya ce uwar jam'iyyar apc ta shirya tsaf don sauraron korafe-korafen jihohin da ba su yarda da zaɓuɓɓukan ba to dama mu abin da muka yi muka turo ma'aikatan zaɓe in suka gudanar in akwai mai korafi an ba shi dama a rubuce ya rubuta kuma za a kawo nan eh, matakin eh, ƙasa gaba ɗaya domin a duba ƙorafin kowa kuma in akwai wani abu da ba aka yi ba daidai ba to a matakin ƙasa dole za a duba a ga cewa kowa an bi masa kadunsa da haƙi ya za ku bi ku tukari wannan matsala allah hakika kowanne za a duba shi bisa yanayin yadda matsalar take kana iya ɗaukar takarda ka rubuta wa headquarter cewa kai baka gamsu da wannan abu da aka yi ba amma dama matakin shine ka rubuta yan apil su ma za su yi hukunci in baka yi da hukunci su ba kai ma za ka rubuta su duk abin da ka ga ya faru a jihohi ba shine kankata ya kare ba sai an kai national headquarter ta duba ta nan duk inda ake da rigingimu jihohi ko eh, matakin karamar hukuma ko ward da aka samu matsala baya da za a yi rufa-rufa a kai abu wanda yake ba yi bisa gaskiya kuma jam'iyyar ta kar'a a matakin ƙasa gaba ɗaya ba. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To daga Bautin Yakubu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomi a jamhuriyar suka ba da sanarwar sake buɗe wuraren kwanan ɗalibai a jami'o'in ƙasar waɗanda aka rufe a tsakiyar watan jiya da nufin kwantar da tarzoma da ta ɓarke a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai inda ɗalibai ke ƙorafi kan mawuyacin yanayin rayuwar da suke ciki kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana. gamsuwa da yadda kungiyar dalibai ta ƙasa usn ta soma biyayya ga wasu sharuɗan da gwamnatin nijar ta gindaya a matsayin na share fagen shiga tattaunawa tsakaninta da ɗalibai ya sa hukumomin ilimi yanke shawarar sake buɗe wuraren kwanan ɗalibai in ji ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu tun da sun ɗage wannan yajin aiki ko kuma yajin karatu gwamnati wajibi ne a kanta ta buɗe gidajen kwana ta buɗe gidajen abinci saboda a ba ɗalibai damar ci gaba da karatunsu labarin da muka samu ga yau kusan ko'ina ɗalibai sun koma karatu dai da cewa ba gaba ɗaya suka koma ba don kasan akwai wanda sun tafi bulaguro akwai suna cikin karkara eh, amma dai da dama sun koma karatu amma eh, mun samu labarin a jami'ar zandayar da kuma jami'ar tawa a su wannan ba su koma ba saboda haka ne kuma na umarci Eh, daraktoci masu kula da wannan jami'o'i na ce musu kar su buɗe eh, ɗakunan kwana sannan kuma kar su buɗe gidan cin abinci har sai lokacin da ɗaliban suka komo bakin makarantunsu. Shugabannin kungiyar ɗalibai sun yaba da wannan yunkuri da suke kallo a matsayin matakin kubutar da sha'anin ilimi daga dabaibayin da yake fama da shi. ko da yake tsalha kaila wani kusa a kungiyar enun na cewa an nemi a yi amfani da wannan yajin aiki domin a tushe waɗansu abubuwa waɗanda lalle sun zamanto ba su iya yin su don saboda ba yiwa a ce ma ɗalibi ya zo ya karatu a jami'ar abdulmunu koko cikin sauran jami'o'i alhali bai da inda za ya kwana alhali bai da inda zai zuwa ya ci abinci mu wannan gwagwarmaya mun soma ta ne ba don komi ba domin mu samu mu tsare waɗansu masu zawa bayan mu muna fatan da cewa kwanuka masu zuwa a samu a tantamna bisa kan waɗannan koke-koke wanda muka wallafar a takarda. Gwamnatin ta Nijar ta ƙara da cewa za ta ɗauki matakai domin kawo ƙarshen matsalolin da ke hana ruwa gudu a jami'o'in ƙasar ta yadda ba za a sake samun makamancin wannan tarnaki ba a fannin ilimi. Muna so mu tsarkake rayuwa a cikin jami'o'inmu saboda akwai abubuwa da dama wanda suke hana ruwa gudu ga karatun yaranmu ɗakunan kwana na ɗalibai akwai ɗaruruwan mutane wanda mu a mu ba ɗalibai ba ne ba saboda haka mun ba da umarni ga dukkan darakatoci masu kula da ɗakunan kwana na ɗalibai su hidda su daga cikin wannan ɗakuna a gobe laraba ne matakin sake buɗe wuraren kwanan ɗalibai ke soma aiki a ƙa'idance saboda haka jami'an tsaron da aka jibge a jami'ar yamai biyo bayan mummunar zanga-zangar ɗalibai ta watan afrilun jiya ke ci gaba da gadin ciki da wajen jami'ar kuma a cewar ministan nan gaba kaɗan gwamnati za ta nazarci hanyoyin janye su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To bari mu rufe wannan babin da batun harkokin kasuwanci a Najeriya inda gwamnati take kokarin farfado da harkokin noma da janyo hankalin kasashe kamar China da Amurka su zuba jari abinda ƙwararru ke ganin cewa wannan yana neman wani mataki na daban ga abinda Dr. Lawan Habib Yaya ke cewa a hirarsu da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari. Tsarin tattalin arzikin ƙasa yana hawa biyu da na gajeren zango da dogon zango wanda a ka'ida yanzu ya kamata a ce yanzu najeriya ta fara duba dogon zango mai kasar da take bukata ba musamman a harkar masana'antu noma kwarin shi kadai mu noma masana'antar ba zai rike kasar nan ba saboda sai ya zama na akwai abin da ake kira ita kanta a noma akwai value chain yadda za a yi ta sana'antar da abin da aka noma kwaya daya ya zama da cewa mutane da yawa za su samu aiki wani a noma wani a ɗaukan su ya kai wani waje wani a sayarwa wani a sa shi a masana'anta a juyar da shi ya zama wani abu wani misali in shinkafa ce wani a yadda za a juyar da ita a sa ta a packaging dinta in koko ne ko wani kayan noma a mai da shi mai ko a mai da shi wani abu wanda shi kuma yana da buƙatar masana'antu masana'antun nan kuma suna buƙatar wuta suna buƙatar zaman lafiya suna buƙatar abubuwa su waɗanda su muke kira tura kuɗin da i zamana cewa sai an sana'anci shine babban zango saboda haka dole yanzu ba i zamana cewa hankalin najeriya yanzu akan tattalin arziki mai dogon zango wanda zai ɗore ɗodar ba na gajeren zango ba ya kamata yanzu a ce an mai da kai domin ita kanta da yarjejeniyar izamana ta amfani 'yan najeriya a maimakon a shigo musu da kayan abinci a shigo musu da abin da yadda za su sana'antar da abincin shine wato kaga taka din da ake nufi saboda idan aka ce za a shigo da abincin su kuma manoman za a karye lagos idan aka karya lagonsu za su ban noma sai zama na ƙasar kuma gaba ɗaya abin duk da za ta samu ya koma ga siyo abinci ta kawo ƙasar ta. to amma malam baka ganin cewa na ita america ko za ta yarda da wannan tsarin da kake faɗa domin watakila wani zai ce hakan ɗin zai kawo cikas ga sayuwar kayayyakin da take so ta shigo da su najeriya har ma makwabta su samu misali kasuwar ta kamar za ta rufe. a'a ai yarjejeniya aka ce ita ko yarjejeniya ba ni gishiri ce in baka manda na duba me zai amfane ni ka duba me zai amfane ka ai yanzu su america inda ma za su je su zuba jarin suke nema inda za su je su zuba jari kuma zuba jarin nan yakan zama hanya biyu ko ka kawo mutum abincin kansa da ka noma a can ko ka kawo wata wato fasaha da kayayyakin ayyukanka wanda duk kayansa a can din kana neman inda za ka je ka sayar najeriya wato kasuwa ce ta ƙasa afirka gaba ɗaya daga najeriya za su iya samun inda za su tura abincin inda ba za su iya nomawa ba da inda za su tura kayan aikacin gonar i zamana najeriya ita ce uwa wato ita ce tushen da za su saboda haka ita yarjejeniyar ta diplomasiya ai ba ca kake abin da kake so dole shi za a yi ba a'a kana duba maslaha ne me za ka samu shi kuma wancan me zai samu ko da ko za ka rasa wani abu da abin da ake kira compromise saboda haka ita america ai da cana ta sauran kasashe su shigo su danne izamana ta rasa komai gara ta samu wata kafar su kuma najeriya za su amfani da wannan damar su ga menene za a shigo da shi da kasar da ba za ta samu wato za a samu sauƙin rugujewa tattalin arzikinta a maimakon haka zai taimaka mata shi yasa na na baka misalin wannan misali injinan kayan gona taki magunguna na harkar gona masana'antu da suke sana'antar da harkar gona duk waɗannan abubuwa ne da su a american kuma suke neman inda za su je ya fi kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a mu a nan washington na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya amurka A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Eh, dole dai idan har kiwon zamani za a yi, akwai shi ma tsare-tsaren da za a saka mashi saboda shi ma wajen saka shi tun daga kan wanda zai yi nashi nashi kududdufin da zai saka kuma wanda zai yi nashi eh, da wanda zai saka a cikin tanki tankin roba kuma dai wani iri a koyaushe su yawan adadin eh, kifayen da za a zuba yana daidai ne da girman shi eh, inda mazubinsu so dole dai tararin dai suka canza da ya dace a zuba su da kalar ɗawainiyar abincin su tun da shi kansa abincin mataki-mataki ne ɗan mm. ƙanana akwai kalar abincin da za a ba su sun fara girma haka ne akwai kuma magunguna su ma da ake amfani da su ko da ba a samu matsala ba akwai kuma wanda ake amfani da su idan an samu matsala haka ne da sauransu da sauransu mm. Magana gaskiya dai shi kiwon zamani ko ma ne ne ba za ka iya yin shi gaba da ba sannan ka ce ka samu abin da mm. to likita da kwai waitar likitocin dabbobi kuwa a yankinmu na arewa gaskiya ba su da yawa don akalla a jihar kano wadda ko ina yawan jama'a a cikin arewacin najeriya suna tunanin ita gwamnatin jihar ba ta da likitocin dabbobi nata da suka wuce mutum talatin da biyar bayan kuma kin ga kananan hukumomi a cikin kano ba sun kai wajen arba'in da waɗannan hmm. kenan cikin gama akalla ma da ko da za a ce kowace karamar hukuma akwai likita ɗaya da abin zai ɗan zo da sauki to haka dai kam gaskiya a halin yanzu ba mu da ah, isassu ba sai a cikin yawa. to kana ganin kamar kila shi ke kawo matsalar da mutane ke kiwo yadda suka ga dama babu ba su tuntuɓar likitocin dabbobi eh har da wannan da wannan dan wannan sannan su kansu asibitocin ai watakila ma iya cewa da su kai ba su da kayan aikin da ya dace da kuma isassun suma akwai mataimaka akwai wanda suke taimakawa su ma likitocin dabbobin ina tsaye suma ma sun yi karanci wanda ko da babu likita a waje za ki ga idan akwai mataimakan likita ma'aikatan lafiyar dabbobi za su iya a yin abubuwa da dama wanda ba sai an bukaci likita ba su ma sun yi karanci. Hmm. Hakan yana daƙi ne mu a kan cimma watakila manufar da damar da damar cimma a cikin ciwon dabbobi da sauransu da sauransu. Hmm. Dr. Marzuk a matsayinka na matashi ba kai tunanin ka je kai likitan mutane ba ba kai tunanin ka je kai injiniyarin ba wanda za ka je kai aiki matatan mai ka samu kuɗi me ya sha ra'ayinka ka shiga likitan dabbobi eh to za mu iya cewa ba ni na fara zaɓar likitancin dabbobi a karan farko ba da kaina hmm. likitancin dabbobi ya zaɓe ni hmm. a karan farko ni kuma a karo na biyu na zaɓe shi hmm. Eh, maganar gaskiya ne kan likitancin mutane na so kuma shi ne nema a jami'a hmm. wataƙila saboda wasu dalilika akan canza wa mutum abin da ya nema saboda karancin gurabe hmm. a jami'o'i to sai ya kasance aka bani karatun likitancin dabbobi a nan dai jami'ar amadu hmm. aka dai muka yi ta da farko ban ma na ba zan yi ba muka sa'in sa da duk mutanen da suke ganin ya dace da yin haka dai daga ƙarshe har aka yi mana alkawarin cewa na je na dage na abin da ya dace a aji na ɗaya a jami'a idan an zo in zan zo shiga aji na biyu a jami'a sai a canza mu. Mm. haka dai na je na dage din har zan iya cewa ma nake tunanin a shekarar a ɗaliban ajin farko a jami'ar kamar na fi kowa Eh, na fi kowa dagewa mm. kowa sakamako kyau mm. kuma su waɗanda suka bani damar zan iya zuwa a canza minin daga da masu kai min magana kafin kuma wannan lokacin na fara sha'awar da yi shi likitancin dabbobin sannan kuma na nuna musu bana su Sai idan mm. na ce a karo na biyu da aka bani dama da zaɓa gaskiya a lokacin kuma na riga na yi sha'awar abin kuma na yi shawara da shi ne mm. na zaɓi da shugaba da shi da kisancin dabbobi idan kika tambaye ni abin da dalilin da ya sa ne hakan zan iya cewa aji na farko jiya dai ba karatun ba a ita tsangayar likitancin dabbobin aka yi ba akwai 'yan ƙananan ah, kwasa-kwasai mm. da muke yi a nan tsangayar to mm. waɗannan gaskiya sun yi tasiri da dama sannan kuma da akwai waɗanda ma za mu za mu yi tare da dabbobin ne a aikace to waɗannan ya riƙa sawa na cewa wannan abu ne wanda ba zan kuma zan ji daɗin sa. Mm. To, dakta an muka koma maganar dabbobi su kuma mutum da mun yi maganar kaji mun yi maganar kifi wanda yanzu zaka ga an saki dabba ta tafi tun safe an sake ta ta tafi ba za ta dawo ba sai mangariba ta kusa ba a san me ta ci ba ba a san me ta sha ba sai kawai kwatsam sai daba ta fara ciwo sauri ake yi ba za a ce a nemi likita ba ko a nemi inda za a kai ta a bata magani sauri ake a yanka ta wani kira za ka yi ma mutane akan saurin yanka dabba da ake yi ba a san wani irin ciwo ya same ta ba kuma a ci nama. mu da Dr. Marzuk Abubakar Ungwaggo kenan wanda lokaci ba zai ba mu damar kawo muku ta ba sai a biyo mu wani makon domin ci gaban hirar. ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ke to kuma kada ki nisa ga kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Amadu Abacha Macina jihar Yobe. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Taron da kasashen Afirka na kungiyar Commonwealth suka gudanar a Abuja don lalubo hanyoyin magance matsalar cin hanci da rashawa. da suka yi wa kasashen na afirka katutu ya yi daidai muna addu'ar allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin Hakika daukewar ɗaliban jami'a biyan kuɗin tushen fi da gwamnati ta yi a Najeriya wani abin a yaba ne. Ganin yadda hakan zai taimaka wajen rage wa ɗalibai da iyaye ɗawainiya da nauyin biyan kuɗin makaranta. Da fatan ɗalibai za a ƙara himma wajen yin karatu babu kama hannun yaro. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Salam murya Amurka muna yi wa shugaba Buhari fatan kammala ziyararsa ta kwanaki biyu da yake yi a jihar mu ta Jigawa. Da fatan zai kaddamar da nasa ayyukan raya ƙasar. Sako daga Mansur Almugumel. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano mai da Garko da Adamu Sabi'u Wangara. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wa'adin da Laftanar Janar Tukur Burta ya ɗiba wa rundunar 'yan sandan ƙasar mu Najeriya na cewa su yi duk mai yiwuwa wajen daƙile hare-haren ta'addancin da ke laƙuma rayukan al'umma a ƙasar ya yi daidai. Fatanmu shine Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu a. Salam VOA Hausa. gaskiya muna jinjina wa gwamnatin jihar zamfara tare da taimakon wakilan tarayyar turai da na majalisar ɗinkin duniya bisa namijin ƙoƙarin da suka yi na lalata bindigogi fiye da dubu biyar da aka kwace daga 'yan fashin shanu da 'yan bangan jihar ta zamfara muna addu'ar allah ya ƙara kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji da Sani Umar na Liliya mai makuku jihar Kebbi. Sai sako na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa to kotun Niger ya kamata ku yi wa masu fafutukar yaƙi da dokar ƙarin haraji adalci a sha'a da za ku yi masu ganin yadda kuma kotunan Niger kuka zama 'yan amshin shatar masu mulki. Sako daga Sade Sa'idu Daura. To kaɗan kenan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aikowa sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika karantuwa kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza bayan mummunan faɗan da aka yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin shekaru biyar. mai jagorantar shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya daga majalisar ɗinkin duniya nikolai shi shine zai gabatar wa 'yan majalisar wato 'yan kwamitin sulhun bayani daga birnin kudus a halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya litinin cewa kisan falasɗinawa 58 da dakarun isra'ila suka yi abin tashin hankali ne kuma akwai damuwa akan abin da ka iya faruwa yau talata da nan gaba Jami'an Falasɗina sun ce an jakata masu zanga-zanga fiye da 2,700 a ɗauke ba daɗin da aka yi a bakin iyakar Gaza a rana mafi muni da aka yi tashin hankali na bakin iyaka tun shekarar 2014 da aka yi da Isra'ila. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Fara, babban birnin lardin Fara da ke yammacin Afghanistan. Sabon faɗan ya ɓarke da asibahin yau talata ne bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa suna kuma kusa sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita uku. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na karshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan rana da ta kasance ranar iyali ta duniya. wace rawa al'umma za ta taka a tarbiyyantar da 'ya'ya kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi sharhi a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a mazadin Maryam Dauda. Da kuma Malama juli da injiniya mu Bob Alheri ke muku fata alheri sai a saurari shirin yau da gobe.